صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabata da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu shiryen wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa da kuma shirya alkur'ani mai girma idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru ɗari bakwai da tamanin da tara da suka gabata a ranar irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar iraki ya rasu an haife shi a birnin mosul na iraki kuma anan ne fara karatu daga nan kuma ya shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malaman zamaninsa wani bincike ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe dai ya takaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu wari kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan fabrairu na shekara ta 1984 shek ragib harb limamin masallacin juma'a na garin jabshid a kudancin kasar labanan ya shahada banda wani hari da aka kai masa a ritsa da shi wanda masu yiwa yahudawa ake a kasar ta su kai masa a lokacin da isra'ila tana mamaye da kudancin kasar ta labanan kasantuwarsa daya daga cikin masu kira zuwa ga fitar da sojin isra'ila ta kowane hali daga kudancin kasar ta labanan da suke mamaye da shi a lokacin daga ƙarshen masu kusan cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta alif tara da da biyu wajen islam sai da abbas musawi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar labanan ya yi shahada a lokacin da wani jirgin yakin isra'ila ya harba makami na roka akan motar take dauke da shi da iyalansa a kudancin labanan kungiyar hezbollah dai tana fada ne da mamayar sojin yahudawan isra'ila da suke yi a kudancin labanan bayan halarta wani taro na juyayen shahadar shekara ragib harab a kudancin kasar ta labanan ne yahudawan sahiyuniya suke amfani da jirgin yaƙi mai sukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ya yi sanadirin shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar ta hezbollah su uku da suke tare da shi a lokacin bayan shahadarsa ƙungiyar ta hezbollah ta zaɓi said hassan nasarallah a matsayin babban sakataranta wanda zai mai gurbin said abbas musawi wanda kuma tun daga lokacin ne yake jagorancin wannan kungiya har zuwa yanzu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Ƙasashen Iran da Rasha sun yi musayar ra'ayi kan tattaunawar Vienna don cire mata takunkumi. Ƙungiyar Hezbollah ta ce, ita ce ke kera makaman roka da jiragen sama marasa matuƙi da kanta. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya a ta rajistar sabbin masu zaɓe fiye da miliyan biyar. waɗanda ke goyon bayan ta'addanci za su girbi abin da suka shuka nan ba da jimawa ba yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasashen Iran da Rasha sun yi musayar ra'ayi kan tattaunawar Vienna don cire mana takunkumi. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahian ya tattauna wata wayar tarho da takwaransa na ƙasar Rasha Sergei Lavrov kan ci gaban da aka samu wata wannan da ake tsakanin Iran da kasashen Turai kan cin mata takunkumi. Ministocin kasashen guda biyu sun yi musayar ra'ayi kan muhimman batutuwa suka shafe su da kuma bitar yarjejeniyar yadda kasashen biyu suka rataba hannu a kai. A lokacin da shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ya gana da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin a ziyarar da ya kai a kasar ta Rasha. Dukkan bangarorin sun yaba da irin ci gaban da aka samu a wannan fagen. Har ila yau sun tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi yankin da ma na ƙasa da ƙasa ciki har da yanayin da ake ciki a ƙasar Ukraine da kuma irin farfagandar da Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai ke ta yaɗawa na cewa Rasha za ta kai Ukraine harin soji. Ƙungiyar Hezbollah ta ce ita ce ke kera makaman roka da jiragen sama marasa matuki da kanta. Babban sakajin ɗin ƙungiyar Hezbollah da ke ƙasar Labanan sai Hassan Nasrullah ya bayyana cewa dakarun ƙungiyar ne ke kera dukkan makaman roka da jiragen sama marasa matuki da kansu ba tare da taimakon wani ba. Kuma suna da ƙarfin da za su iya mayar da makamin roka ya koma makami mai linzami. Sayyid Nasrullah ya faɗa hakan ne a wani bayani da yake yi ta gidan talabijin Ayu Laraba lokacin da yake bayani kan shugabanni da gwamnatin yahudan sahiyuniya game da irin karfin soji da kungiyar take da shi ya ce makiya suna yi wa mutane barazana ne da yaƙi kawai amma sun san cewa yana da matukar wahala gare su kuma zai ja musu munar asara kuma hezbollah za ta iya inganta makamanta na ruka domin kawo ƙarshen barazanar isra'ila da yake bayani game da tunawa da zagayowar shahadar shugabannin ƙungiyar ta hezbollah shahid ragi bahar da kuma said abbas al-musawi da imad muguniya ya ce yanzu ƙungiyar ta cika shekaru 40 da kafuwa jinin shahidai da aka zubar ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da jajircewa akan hanyar gwagwarmaya da ya ƙarshe ya nuna cewa aƙidar tsayin daka da gwagwarmaya a yankin ta fara ne tun kafin kafa kungiyar hezbollah da ƙarshe tir da wasu kashen laraba suka kulla hulɗa da isra'ila kuma ya siffata isra'ilan a matsayin gwamnatin wucin gadi ta kama hanyar rushewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta yi rijistar sabbin masu zaɓe fiye da miliyan biyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya mahmud yakubu shine bayyana hakan inda ya nuna cewa ya zuwa watan fabrairu da muke ciki hukumar ta samu nasarar yi wa sabbin masu zaɓe miliyan 5.8 rijista na sunayensu a ci gaba take yi na ganin an yi wa kowa rijistar sunansa har ila yau ya ƙara da cewa kimanin mutane miliyan 1.3 daga cikin masu rijistar sun rijistar ne ta hanyar yanar gizo yayin da kuma miliyan 1.84 kuma suka yi ido da ido a wuraren da hukumar ta keɓe don yi rijistar kuma miliyan 1.6 maza ne yayin da miliyan 1.5 mata ne su kuma nakasassu adadinsu ya kai dubu ashirin da bakwai ɗari biyar da arba'in da uku mutane miliyan tara ɗigo tara suka rajista sun buƙaci a canza musu wurin zaɓe ko kuma a canza musu katin zaɓen da ƙarshe hukumar ta aina ta yi la'akari da cewa mutum miliyan biyar ɗigo biyu da suka nuna buƙatar su maza ne sannan miliyan hudu ɗigo shida kuma mata ne yayin da dubu casa'in da biyar da ɗari da talatin da takwas kuma na ƙasassu ne. To ma saurare kar ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Waɗanda ke goyon bayan ta'addanci za su girbi abin da suka shuka nan ba da jimawa ba. Kamfanin dalcin labaran ƙasar Rasha RT ya bayyana cewa ministan harkokin wajen ƙasar Siriya Faisal Mikdad ya yi da harin bam na ta'addanci da aka yi a birnin Damascus. kuma ya nuna irin ci gaba da hare-haren na wucewa da iri da Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai ke yi da goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasar har ila yau ya kara da cewa dakarun sojin kasa za su ci gaba da tsayin daka har sai sun kulle rajejen da za ta ba da lamuni wajen samar da tsaro da zaman lafiya ga al'ummar ƙasar kuma zai ba da lamuni wajen faɗa da ta'addanci na ƙasa da ƙasa ya ce yanayin da ake ciki a mataki na ƙasa da ƙasa ya yi muni sosai musamman yadda mafi yawancin ƙasashen yamma suke dirarwa sauran kasashe masu yunkurin kare kansu da samar da 'yancin kai. Sojan Siriya ɗaya ne aka kashe wasu guda goma sha ɗan wasu jikata sakamakon fashewar wani bam da aka ɗana wata motar bas a birnin ƙasar Damascus a jiya talata. Da ƙarshe za ku cewa zanga-zangar ganin bayan mulkin soji na ci gaba da gudana a ƙasar Sudan. Dubun dubatan al'ummar ƙasar Sudan ne suka ci gaba da gudanar da zanga-zanga ta nuna adawa da mulkin soji a manyan biranen ƙasar. inda suka yi kira ga sojojin da su tsame hannunsu cokam daga harkokin siyasar kasar a nasa bangaren shugaban masar mulkin soji ta kasar sudan abdul fatah al-burhan ya san da cewa sojojin za su da zaɓuka ne a tsakiyar shekara ta 2023 sai dai al'ummar kasar sun kira da gaggauta kawo ƙarshen mulkin soji a kasar tare da kafa gwamnatin farar hula har ila yau al-burhan ya faɗi cewa ana kammala zaɓe za su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula kuma dukkan soji za su tsame hannunsu daga madafin ikon kasar sai dai wannan bayani bai hana ma zanga-zangar ci gaba da hawa kan tintunan kasar ba inda suka rika daga hotunan waɗanda sojin suke rike da su kuma suna neman a sake su cikin gaggawa yayin da wasu kuma yayin da dai lokacin da sojojin suke amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye da ke jawo asarar rayuka da jikata dama daga cikin masu zanga-zangar. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim ke nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda a ranar laraba da ta gabata muka yi bayani game da kungiyar tarayyar Afirka muka kuma yi waiwaye game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarayyar Afirka ta AU ko kuma UA wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana. Da fatan sa kasance tare da mu a cikin shirin. To daga cikin irin matakan da kungiyar hada kan kasashen Afirka ta OAU ko kuma OEA ta dauka sun kasance a matsayin share fage domin kafa kungiyar tarar Afirka ta AU ko kuma UA a taron su na lokaci zuwa lokaci da suka gudanar a cikin watan Yulin shekarar ta 1999 shugabannin kasashen Afirka sun amince da kiran wani taro na musamman a matsayin wani yunkuri na gaggauta haɗewar nahiyar a fagen tattalin arziki da kuma siyasa daga wannan lokaci an gudanar da taruka guda hudu wanda sakamakonsu ne ya kai ga samuwa da kuma kafuwar kungiyar ta tarar afirka kuma su ne kamar haka taro na musamman da aka gudanar a birnin sirt na kasar libya a shekara ta 1999 wanda aka yi wa taken kirkiro tarar afirka sai kuma taron lome a kasar togo wanda ya amince da dokar shilanta kafuwar kungiyar tarar afirka sai taron luzaka na kasar zambia wanda a shekarar ta dubu daya ya shata tsari da kuma dokoki dangane da wanzuwar kungiyar tarar afirka sai taron birnin durban na afirka ta kudu a shekara ta dubu biyu wanda a lokacinsa ne aka kaddamar da kungiyar tarar afirka tare kuma da gudanar da taron kungiyar na farko jim kaɗan bayan kaddamar da ita a gaban shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci mambobin kungiyar akwai kuma hange game da kafa wannan kungiya samar da zumunci da 'yan wantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar baki ɗaya au ta ginu ne a kan mahanga ɗaya wato afirka mai ƙarfi kuma mai magana da murya ɗaya dokokin ƙungiyar sun ce waɗannan abubuwa za su samu ne ta hanyar samar da alaƙa tsakanin gwamnatoci da kuma dukkanin ƙungiyoyi da ke nahiyar kamar ƙungiyoyin fararen hula ƙungiyoyin mata na matasa da kamfanoni ko masana'antu masu zaman kansu a matsayinta na kungiyar da aka kafa domin samar da ci gaba a afirka eu tana mai fatar samar da zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar baki daya waɗanda eu ɗin ta ce su ne sharuɗa kafin samun nasarar shirin da kungiyar take da shi na kasancewar nahiya tunkulalliya da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da Manyan manufofin wannan kungiya kuwa sun hada da wanzar da zumunci da kuma ɗan'uwantaka a tsakanin ƙasashe da kuma al'ummomin nafiyar ta Afirka baki ɗaya, kare mutunci, iyakoki da kuma 'yancin ƙasashen mambobinta, gaggauta samar da tsarin siyasa da na tattalin arziki na bai ɗaya a nahiyar, kare manufofi na bai ɗaya da suka shafi ci gaban nahiyar da kuma al'ummarta. karfafa alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa amma da sharaɗin mutunta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma shelar bai ɗaya ta duniya kan kare hakokin bil'adama kyautata zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a nahiyar karfafa mahimman gamshikai na demokradiyya damawa da kowa a harkokin tafiyarwa da kuma samar da kyakkyawan jagoranci akwai kuma kare hakokin bil'adama kamar dai yadda yarjejeniyar afirka ta kare waɗannan hakoki ta shata da kuma sauran dokoki ko kuma yarjejeniyoyi na kasa da kasa da suka jibanci kare hakokin ɗan adam akwai samar da yanayi wanda zai ba wa nahiyar damar taka muhimmiyar rawa a fagen tattalin arzikin duniya da kuma duk wata tattaunawa da za a gudanar a matakin ƙasa da ƙasa samar da ci gaba mai ɗorewa a fagagen tattalin arziki zamantakewar al'umma tattalin al'adu da kuma samar da tsarin tattalin arziki na bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar matsakaimi da kuma haɗin gwiwa ta fannin ayyukan bincike kimiyya da kuma fasaha yin aiki kafa da kafa tsakanin kasashen afirka da kuma sauran kasashe domin kawar da cututtuka da ake iya hana wanzarsu a cikin al'umma da kuma kyautata sha'anin kiwon lafiya a nahiyar baki daya manyan gabobin kungiyar tare ta afirka sun hada da babban taron kungiyar wannan taro ne da ake hada shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ko kuma waɗanda ke wakiltar su babban taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci yana a matsayin babbar gaba ta farko ta kungiyar akwai kuma majalisar koli ta wannan kungiya wannan majalisar ta kunshi ministoci ko wasu mutane masu karfin iko da gwamnatocin kasashe mambobin kungiyar ne suka nada su domin wakiltar su a majalisar wannan majalisar ce ke tsara mahimman batutuwa da babban taron kungiyar ke gudanarwa wannan hukuma ta kunshi shugaba da kuma mataimakinsa da kwamishinoni guda takwas da kuma ma'aikatan da ke dafa musu kowane daga cikin kwamishinonin yana da alhakin tafiyar da wani aiki na musamman da dokokin kungiyar suka shata masa akwai kuma kwamitin wakilai na dindindin wannan kwamitin ya kunshi wakilai daga lahirin kasashe mambobi na wannan kungiya babban aikin da ya rataya a wuyansa shine tsara ayyukan majalisar koli ta kungiyar akwai kuma majalisar zaman lafiya da tsaro kuturin kafa wannan majalisar ta zaman lafiya tsaro da taron koli na kungiyar wanda ya gudana a shekara ta 2001 a birnin luzaka na kasar zambia shine ya amince da shi sannan kuma ya bukaci kasashen nahiyar da su amince da shi kafin ya so ma aiki. afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki ne ko na Akwai majalisar dokokin tarar Afirka majalisar ta dokokin tarar afirka dai gaba ce da aka kafa don tabbatar da cewa dukkanin al'ummar nahiyar sun taka rawa wajen samar da kyakkyawan jagoranci ci gaban tattalin arziki da kuma haɗewar nahiyar akwai yarjejeniya ta musamman dangane da yadda ake kafa wannan majalisar karfin ikonta da kuma yadda take tafiyar da ayyukanta akwai majalisar tattalin arziki zamantakewa da kuma al'adu wannan majalisa ce da ke a matsayin mai ba da shawara kuma tana kunshe da mutane da suka fito daga sassa daban-daban da kuma ƙwararru daga ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta tarayyar afirka dokoki waɗanda ke fayyace rawar da za ta taka ƙarfin ikonta waɗanda za su kasance wakilai a cikinta wani taron ƙungiyar da ya gudana a birnin maputo na mozambique ne ya tabbatar da su akwai kotun shari'a ta tarayyar afirka babban aikin wannan kotu shine daidaita saɓani ko kuma fassara rashin fahimta a tsakanin kasashe na nahiyar dangane da wasu abubuwa da suka shafi yarjejeniyoyin ƙungiyar a shekara ta 2003 ne aka amince da yarjejeniyar kafa wannan kotu sannan kuma yarjejeniyar ta zama wajibi a kan dukkanin kasashen nahiyar tun a shekara ta 2009 bayan da aka samu adadi na kasashen da suka rattaba hannu dangane da kafuwarta mazaunin kotun yana a birnin arusha na kasar tanzania ne akwai kwamitocin ƙwararru na ƙungiyar tarar afirka waɗannan kwamitoci na kwararru an kafa su ne domin yin aiki akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi ƙasashen nahiyar kuma kwamitocin na taka rawa a ƙarƙashin ƙungiyar ne kamar dai yadda mukamin minista yake taka rawa a ƙarƙashin gwamnatin ƙasa ga kwamitocin kamar haka kwamitin tattalin arziki da ayyukan noma kwamitin tafiyar da harkokin kuɗi kwamitin ayyukan kwastom ko kuma duwan da kuma shige da fice a kan iyakokin kasashen akwai kwamitin bunƙasa ayyukan kimiyya ƙirƙire kirkire makamashi albarkatun ƙasa da kuma kare muhalli akwai kwamitin sufuri sadarwa da bunƙasa sashen yawon buɗe ido akwai kwamitin kyautata ayyukan kiwon lafiya kwadago da jin daɗin rayuwar jama'a bunƙasa ilimi tattalin al'adu da kyautata rayuwar al'umma. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja burki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba duba da faɗin da yake da shi amma da dar Allah a makon gobe a ranar irin ta yau za a ji mu ɗauke da cigaban wannan babi da muka buɗa dangane da ƙungiyar tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta a bana. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na kasance da ku cewa bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan radio hausa voh Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbu da tagayen da ke nan garin mai a Jamhuriyar Niger. Yau zan taya al'ummar kasar Iran dangance da cika shekara arba'in da uku da samun nasarar juyin juya halin musulunci a cikin kasar murna domin ci gaban da suka kawo a duniyar musulmi kuma sun nuna ma duniyar musulmi ko da da musulunci kuma da ba karkashi ƙarƙashin wasu azzaluman shugabanni ana iya samun ci gaba kuma wannan darasi ne da ya kamata sauran ƙasashen musulmi su ɗauka cewa ba sai sun rusuna ma wasu ƙasashen duniya ba za su samu ci gaba da Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah ingantattu za a iya kafa musulunci a ƙasa mai al'umma musulma kuma a samu ci gaba assalamu alaikum radio hausa iran suna na gwani lawan ali game da na so ku bani dama a ni kira ga mahukuntan kasar jamhuriyar nijar wanda allah ya sa suka fitar da wata sanarwa na cewa kimanin mutane miliyan takwas suna da bukatar abin taimakon abinci to kiranmu ga gwamnatin muhammad bazin da kuma manyan kasashe masu tattalin arziki na abinci su taimaka su kawo musu dauki domin rahin abinci ba karamin illa ba ce ga rayuwar ɗan adam ina fata kuma wannan kiran na zai je ga kunnuwan masu ruwa da tsaki allah kuma muna addu'a allah kuma ya kawo mana abinci mai albarka allah ya ba mu abinci da lafiya da zaman lafiya naku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da tahir m tahir jambulo kano najeriya hakika na shiga wannan shirin ne domin na yi tsokaci dangane da rana ta masoya wanda gabiya suke nuna damuwa da alhini musamman 'ya'ya mata ko mazan sukan rasa eh, sukan rasa masoyansu da jama'arsu wajen soyayya ta kauna da abubuwa da suka danganci soyayya ba sa samun kula ko daga cikin jinsu su ɗan uwansu ma'ana jinin su dangin sukan samu kyama musamman ma kuma su rasa masoyan wanda zai aure su ko wanda za su aura da ƙarshe muna addu'a ya kamata a daina suma mutane ne kamar mu ya kamata a daina kyarar su a daina wulaƙanta su eh, daga mai sauraron ku na yau da kullum tahir yan tahir jambullo assalamu alaikum sashen hausa na boh mai magana lawaliyar da daga mai dan hode a yau zan miƙa saƙon taya murna ga dukkanin al'umma musulmi na duniya baki daya musamman ma mabiya mazhabin ahal ibaiti kasantuwar wannan wata ne muka samu ku jagoran mu imamu ali salamullahi alai muna roƙon allah ta'ala ya maimaita muna na baɗin badada allah ta'ala kuma ya ƙara masha zaki lafiya da malama zina albarkacin imamu ali muna kira kuma ga dukkanin al'ummar musulmi na faɗin duniya da su gudanar da bukukuwan cikin tsarin kamar yadda aka saba ba a mai da abin kamar wani abu daban ba wanda ba isar da sakon da ake so a isar tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyo Iran. Mai magana Hassan alhaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu malaman makaranta da aka ce gwamnati ta dakatar da su. To ya kamata saboda Allah gwamnati ta dibi wannan lamarin saboda su wannan mutanen da aka ce an wuta wa'ansu suna da iyali wa'ansu su suke taimaka ma 'yan uwansu da uwayensu. yanzu yau aka ce an hudda mutum daga ɗan aikin da yake yana samun wani abu kaga ai rayuwar shi ta shiga wani yanayi mara daɗi Kinan ya kamata a ce gwamnati ta diba ta dibe su da idan rahama a san me ya kamata a sama musu ko ma ba koyarwar ba a san me ya kamata a yi da su tunda baka hana mutum wani aikin kuma baka ba shi ba wani saboda Allah hakan bai dace ba na gode ku tashi lafiya mai magana hassan Alhaji Umar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum ka tambayar tuwarka da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne ya Yakuba mai aski raka jihar da magaran kasar Nijar. A yau zan yi magana ne game da ɗage shari'ar Abdulmalik wanda ake zargi da kashe Hanifa yar shekara biyar a jihar Kano ta Najeriya. Ya kamata kuma ya dace yana da kyau kotu ta gaggauta yanke hukunci yana da kyau kwarai da gaske kuma muna bibiyar su muna bin su sau da kafa Allah ta za ta yi adalci domin kowa ya san makomarsa domin wannan shari'a ita ce muke gire muna gire muke abin da kotu za ta yi akai a tashi lafiya ma'aikatan biyu mai magana ni ne yakuba mai aski barraka jihar da magaram kasar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci ta idan mai magana ya sa'idu daga nan garin bande jihar da magaram e ni tsokacin da zai anan A kan wasu mushina da aka ce an tsaida a kasan mu ta nijar ya kamata kafin a tsaida mutum a yi dogon nazari akan aikin shi in an ce an tsaida wayannan malaman makarantu to menene hukuncin da aka dauka akan tsaida sun me aka samu musu wanda yake za su yi madadin wannan abin yana da kyau gwamnati ke ka ɗauki alkawali na kula da kowa da kowa a mu na nan mu ta Nijar. To ni kira na nan da nake ya kamata a duba al'amura. mai magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande. Salamu alaikum a tayi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa mai magana Abdulaziz Prezi daga birnin Damagaram ta jamhuriyar Nijar. Ni da kira na shine ga mahakumta kasar mu Nijar ya kamata a ce alƙaulukan da suka ma mutanen karkara ya kamata a ce a cika shi amma a lokacin siyasa suna leƙa su kowane lungu da zama ran an ci zaɓe kuma shi kenan an manta da mutanen ƙauye ya kamata a ce masu unguwanni da kuma 'yan majalisa da suka yi alkawalin aiki ga 'yan ƙauye to ya kamata a ce a cika musu burinsu su ma domin su gani a ƙasa mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar nijar. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni zanen Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ‘ya'yanmu mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kuma yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Amma Yasir ya gama cutar da shi. matsowa mu na ta yi tana faɗin yaya menene rungume ta Jamilu ya sa wani irin kuka haƙuri kawai yake ba wa Mubina ita ma kuka ta sa duk da bata san abin da ya sa shi kuka ba. Labarin abin da Ilham ta faɗa mishi ya bata sosai ita ma hankalinta ya tashi. Kuka kawai suke yi. Mubina ta ce ba komai yaya ka daina damun kanka. Idan yana tunanin ya cuce mu ne kan shi ya cuta. kuma shi ma zai ga abin da zai same shi. Ni dai don Allah ka bani magani na sha wallahi na fara gajiya da wannan yawan kwanciyar da nake yi. kana ganin har momi ta fara magana ina tsoron ne wani abu da zai sa kowa ya san halin da nake ciki maganar na je gidan su Ilham ma bata taso ba Jamila ce ki bari zuwa dare na fi so sai kowa ya kwanta sannan amma kafin ki kwanta za ki saka maganin na za ki saka maganin na san zuwa mun kwanta insha Allah zai fara fita Mubina ta ce ya idan na mutu fa hannu ya sa ya rufe mata baki yana faɗin ki daina faɗar haka cikin ki bai girma ba ko halitta ma bai zama ba da a ce ya yi ƙwari markaɗe shi za a yi shi ne hankalinmu zai tashi yanzu jini ne kawai zai fita kamar kina period sai dai ya fi na period yawa kuma cikin kwana uku kin gama zubar da shi domin maganin yana da ƙarfi insha Allah babu abin da zai faru kin ji kai ta ɗaga tare da mai da kanta ta kwantar haka suka wuni a ɗaki ko abincin rana a ɗaki suka ci. Jamil ne kawai ya fito ya duba ƙarami shi ma ya warware yana zaune ma yana karatun Ƙur'ani. Bayan ya gama duba shi da ta kawo mashi abinci. Mubina ce ta fito daga ɗakin Jamil ta shiga kicin. Haɗuwa ta yi da su Asabe gaishe ta suka yi ta ɗauki abin da ya kawo ta ta ka abin da ya kawo ta ƙamshin miyar da Laure ta ɗora ne bugar mata hanci. Wani amai ta je ya taso mata da sauri ta nufi wajen famfo. Haka ta shiga sheƙa amai, hannu Asabe ta sa ta rufe bakinta tana zaro ido. laura ce ta yi saurin matsawa kusa da Mubina tana faɗin sannu Mubina baki da lafiya ne? Kunna famfon ta yi ta wanke bakinta. laura ta sa ta ce sannu daga ɗaga mata kai kawai ta yi ta wuce tana riƙe ciki. Tafa hannu Asabe ta fara yi tana faɗin ta faru ta ƙare an yi ma mai zani ɗaya sata. hannu Laure ta sa ta rufe mata baki tana faɗin ki rufa mana asiri. Asabe tace maganar gaskiya na faɗa ai shi ciki ai baya ɓoyuwa dama na daɗe ina faɗa maki Mubina ciki gare ta kika ce baki yarda ba yanzu ai kin yarda girgiza kai Laure ta yi ta to Allah ya kyauta yanzu Hajiya za ta fahimci abin da nake faɗa mata ke dai ki ja bakin ki shiru Asabe tace dama ni ai kullum bakin a rufe yake Allah dai ya kyauta amma za a yi abin kunya a gidan nan Laure ta Allah ya taƙaita to Lokacin da dadi ya dawo yake tambayar su Amir, Mufida ta ce suna ɗaki suna biyan karatun da malam ya musu. Murmushi dadi ya yi ya ce da kyau yarana, ashe dai suna mai da hankali. Momi ta ce ai yanzu ƙarami ya canza su, ko kallo ba su da lokacin yi sosai. Dadi ya ce haka ake so, ina su mu fa? Momi ta ce suna cikin dadi ya ce Mufida je ki kirawo su. mu ci abinci don yau yunwa nake ji. Dariya Momi ta yi tana faɗin haba Alhaji kana da ni kake faɗar haka? Dadi ya ce wallahi yau ban samu lokacin zama na ci abinci ba. Wasu baƙi na yi shi yasa. Momi ta ce to mu je ka rage kayan jikinka kafin su fito. Dadi ya ce hula kaɗai zan cire idan na gama na yi wankan. Dariya ta yi ta lallai yau kana jin yunwa. Mu je na fara sallamar ka sannan. Zaune suke suna cin abinci mu ta Mubina tsakura kawai take idan zuciyarta ta ji tana tashi. Dadi ya ce Mufida Mun yi maganar bikin Keke da Sadiq dazu da Alhaji Datti, nan da sati mai zuwa za su zo su kawo kaya. Murmushi Momi ta yi ta ce ashe dai ɗiyar tawa ta kusa zama amarya. Karami ya ce ai muna da biki a gidan nan. Murmushi Mufida ta yi ta rufe idonta. Jamilu ya ce ka ji gulma irin kunyan nan. Idan ma za ki daina gara ki daina tunda kika kawo miji dole mu kai ki. Mufida ta ce shi ma fa yaya karami ya samu wadda yake so. Allah dadi da mun an haɗa da nashi. Wani ta ce a'a gara a bari a gama naki sai mu yi nashi. Dadi ya ce in dai da gaske ne ai gara a zama ɗaya. karami wace yarinya ce ka samu? mushi ya ce dadi ƙarya Mufida ce ƙarya Mufida ce ba mu gama daidaitawa ba. Kawai a yi nata daga baya sai a yi nawa. wanda ta ce Allah ya kai mu amma don Allah kada ka ɗauko mana ɗiyar talakawa. Karam ya ce ni idan mace tana da ilimi da tarbiyya talaucin su bai dame ni ba in dai ina da kuɗi ai shi kenan su fi da su ne ba za a bari su auri talaka ba domin su mata ne su ma ina musu fatan samun nagari ba mai kuɗin banza ba tsaki momi ta yi dadi ya ce wannan haka yake Allah ya kawo nagari amai ne ya mu bi na da sauri ta tashi ta nufi ɗakin Jamil saurin kallon ta suka yi momi ta ce Dama na faɗa muku na bata da lafiya, yau kusan kwana nawa ina lura da ita ko magana ake yi bata saka baki, kullum cikin kwanciya take. Gaban Jamil ne ya faɗi da sauri ya tashi yana faɗin wani magani na bata na ciwon ciki shine yasa ta amai. Kin san baby bata son magani, in dai ta sha sai ta amayar da shi. Dadi ya ce haka take a ce mutum baya son magani ta ya zai warke da wuri. Tashi ka je ka samu wani maganin ka bata, ma ai dole ciwo sai da magani. muna da likita a gida ba sai kun je asibiti ba Abin da za a yi mata a can a nan ma za ka iya yi mata to jama'a duka duka nan muka zo shirin ƙarshen shirin namu ne sai Allah ya mu gobe za mu ci farga da muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirya Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya

إلا من رحم ji daɗi ɗan kaɗan da kafircinka hakika kai kam kana cikin yan wuta a aya ta gaba aya ta takwas ubangiji subhanahu ta'ala sai yake ba mu wani abu na bayani dangane da ɗan adam ɗan adam ɗin da shi ubangiji ya halitta yake cewa wa a asabal insa idan wani abu ya samu ɗan adam min durrin na cutuwa wani abu wanda ya zo ya same shi wannan abun abu ne wanda yake na cutuwa ya samu ɗan adam ya shiga cikin tsanani na rayuwa ko ya shiga cikin wani hali na ainihin rashin lafiya ko kuma hali na talauci duk wani hali ne da mutum ya shiga ciki wanda baya son irin wannan halin hali na rashin tarbiyya hali na rashin samun yadda yake so a rayuwa ga sunan abubuwa da dama wanda dan adam zai iya samun kansa a ciki to a wannan lokacin da dan adam ya shiga cikin irin waɗannan halulluka ubangiji subhanahu ta'ala sai yake gaya mana halin dan adam yaya dan adam yake kasancewa sai yake cewa da arabahu muniban ilai a wannan lokacin sai dan adam ya koma zuwa ga Allah yana roƙonsa ya ɗaga hannayensa a lokacin za ga mutum ya tuna ubangiji ya tuna Allah subhanahu ta'ala yana ƙanƙan da kansa yana nuna cewa babu mai fitar da shi daga cikin irin wannan hali sai ubangiji subhanahu wata'ala yana mai ɗaukan dukkan al'amuransa ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai ya bujire wa dukkan wani Allah a wannan lokacin yana komawa zuwa ga Allah a lokacin ne za ga ikhlasi mutum ya shiga talauci babu abin da zai ci babu abin da zai batar babu komai cikin wani hali ga yunwa ga kishirwa to a lokacin ne fa za ga duk an koma zuwa ga Allah ko kuma rashin lafiya ga yan uwansa abokansa ana fita ana zuwa a je waje a nemo abinci a shiga a yi yawo can amma shi rashin lafiya ta kwantar da shi ba zai iya fita ba ba inda za shi to a lokacin ne za ga duk an koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to ubangiji da yake ya san mu ya san dan adam sai yake cewa shi ɗan adam da yake neman Allah ya shirya masa irin waɗannan damuwa ubangiji ka cire min damuwan nan da nake ciki ɗan adam ɗin da ya koma zuwa ga Allah yana faɗan wannan magana ya Allah ka fitar da ni daga cikin irin wannan hali ya koma shi ne sallah shi ne bauta shi ne masallaci shi ne addu'a ga sunan da ya zama mutumin kirki me yasa saboda kurin so yake Allah ya cire shi daga cikin wannan hali da yake ciki na damuwa to ubangiji subhanahu ta'ala sai yake nuna mana yadda dan adam yake sai yace to a lokacin da muka bashi ni'ima daga gare mu muka cire shi daga cikin wannan hali na damuwa wannan lokacin da da yake bauta mana ya koma zuwa gare mu ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ubangiji ya ji addu'ansa ya cire masa damuwar ya yaye masa waɗannan matsaloli to a lokacin kuma ɗan adam sai ya koma ya samu waɗansu kuma ya mai da su alloli yana bauta musu sai kuma ya manta da Allah ɗin yanzu ya samu kansa cikin ni'ima ya fita daga damuwa sai kuma ya koma waɗannan ɗin nan waɗanda su kuma kini ne ga Allah sai ya koma gare su sai ya wa Allah kishiya sai ya ɗauko wasu yana bauta wa Allah subhanahu wata'ala a bisa wani abu na tunaninsa wanda yake gurbataccen tunani ko dai wannan bautar bauta ce ta gumaka ko kuma bauta ce ta waɗansu alloli ƙanana da ya sa yake bin su musamman bauta irin ta bin ainihin mutane waɗanda suke karkatar da jama'a tunda ana bautar mutane su ma ko kuma bauta ta son rai bin son zuciya shi kansa bauta ne mutum yana bin hawa ɗinsa yana bauta wa duk abin da zuciyarsa ta raya masa musamman in ya gan shi a cikin ni'ima ya samu dukkan wasu abubuwa da yake bukata dukiya ce gashi yana da ita dukkan wani ko iko ne ko mulki ne ko ma menene lafiya ce ya ci ya cikin ni'ima yake to a wannan lokacin sai kuma ya bar Allah a gefe sai ya juya wa Allah baya sai kuma ya karkata zuwa ga wani Allah ya koma yana abubuwa na ainihin yin shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan yake nuna mana ubangiji subhanahu ta'ala cewa to irin wannan ba komai bane illa bata da mutane suke ciki kuma wannan bata ne karkacewa ne daga tafarkin ubangiji subhanahu ta'ala wannan irin abun shine abubuwan da suke na hakika dangane da hali na dan adam wannan hali na dan adam wanda za ka same shi a cikin irin wannan inda Allah ya bayani nan to haka kowane dan adam yake ciki sai wanda ya kasance ya ainihin sanya takawa a cikin zuciyarsa ya ɗauki ubangiji shine kaɗai ubangiji abin bauta sannan ko da ko ya shiga cikin damuwa ko kuma ya samu kansa a cikin wani abu na ni'ima shi babu bambanci a gurinsa masu takawa haka suke cikin rashin lafiya suke cikin talauci suke suna tare da ubangiji Allah ta'ala ya ba su dukiya ne ya ba su ni'ima ne ya ɗaukaka su ne suna tare da ubangiji a wani hali cikin wadata da cikin rashin wadata ubangiji su wanta Allah su su kadai su shi kadai ne suke bautawa to irin waɗannan mutanen su ne masu takawa amma da yawan mutane ba haka suke ba shi yasa Allah ya kawo wannan misalin da yawa in ana cikin damuwa sai a koma zuwa ga Allah amma yayin da Allah ya yi cire wa mutum wannan damuwar ya wadata mutum to a lokacin ne kuma sai mutum ya koma yana bautawa wani Allah sai ya kasance ya koma yana bin soyace soyacen zuciyarsa sai ya kasance ya koma yana yin dukkan wasu nau'i shirka din babba ce ko karama ce daga cikin shirkokin za a ga mutum ya koma ya bar Allah a gefe yana bin wasu abubuwa daban to anan sai Allah ta'ala yake cewa qul ya muhammad ya kai muhammadu manzanmu da muka aiko ka da alkur'ani to ka ce ka ce da irin wannan mutumin da yake da irin wannan halin tamatta bi kufrika qalila ka je ka ji daɗi da wannan kafircin da kake yi amma fa jin daɗin ɗan kaɗan ne wato ɗan kaɗan wani abu ne da za ka ji daɗi a cikin wannan rayuwa ta duniya ko da ku shekara miliyan nawa kai in dai rayuwar duniya ce to wannan jin daɗin ɗan kaɗan ne ba shi da girma ba shi da wani yawa a ciki domin ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nufi domin kai ranan kiyama wanda kake da irin wannan hali ranan kiyama kana daga cikin 'yan wuta saboda haka ashe don wani jin daɗi a duniya ba abin da zai taimaka wa mutum duk abin da mutum yake yi na karkacewa na fasadi na dukkan wasu abubuwa da mutum yake yi a lokacin da yake cikin duniya nan to in ya shiga cikin wani hali na wahala ba shi da wani guri da yake koma sai zuwa ga Allah amma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya cire masa wannan damuwa ba kuma shi da wani gurin koma sai wajen ababen halitta abubuwan da Allah ya halitta to irin wannan yana neman wani abu a wajen mutane za su iya kubutar da shi ne to ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo irin wannan cewa irin waɗannan mutanen ba su da wani kima a wajen ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda suke da kima a wajen Allah shine mutanen da suka koma zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala suke bautan Allah subhanahu ta'ala a cikin halin rashi da kuma cikin halin wadata su kaɗai ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a matsayin waɗansu ababen halitta waɗanda suke ababen girmama a wajensa subhanahu wata'ala saboda haka ashe kenan dukkan wani hali da mutum ya shiga na irin wani abubuwa na damuwa ya koma zuwa ga wasu Allah subhanahu wata'ala yana neman su yaye masa me yasa a wannan lokacin da ba su yaye masa ba sai ya koma zuwa ga Allah amma a lokacin da Allah ɗin ya yaye masa sai kuma ya bar Allah ɗin ya koma zuwa ga waɗansu jama'a daban yana kiran waɗansu su zo su taimaka masa ko su waye ku ba za su taimaka maka ba ba ko za su iya yi maka komai ba domin a lokacin da kake cikin hali na damuwa Allah ne ya cire ka ciki saboda haka ya kamata wannan guri da ubangiji subhanahu ta'ala yake mana wannan bayani mu san girman ubangiji mu san azama din Allah subhanahu ta'ala mu kasance tare da ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci cikin rashi muke ko kuma cikin wadata abin da Allah ta'ala yake kiran mu a kai shine mu koma zuwa gare shi amma in muka kafirce a lokacin da muke damuwa mun koma zuwa gare shi amma lokacin da ya wadata mu muka kafirce masa to Allah subhanahu ta'ala ya ce da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad dan Abdullah wanda Allah ya turo shi yace qul ka gaya wa irin waɗannan mutanen tamatta bi kufrika qalila wannan kafircin da kake yi a duniya kake yin sa kuma duniya kalil ce rayuwanta ba wani mai yawa bane to amma ranar kiyama Allah yake nuna irin wannan mutanen min ashabin nar mutane ne wanda su ga cikin wuta wal iyazu billah tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu amfana daga waɗannan abubuwan da muka saurara masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara kasashen iran da rasha sun yi musayar ra'ayi kan tattaunawar vienna don cire mana takunkumi ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahian ya tattaunawa wata wayar tarho da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov kan ci gaban da aka samu tattaunawar da ake tsakanin Iran da kasashen Turai kan cewa takunkumi. Ministocin kasashen guda biyu sun yi musayar ra'ayi kan mahimman batutuwa suka shafe su da kuma bitar yarjejeniyar da kasashen biyu suka rataba hannu a kai. A lokacin da shugaban kasar Ibrahim Ra'isi ya gana da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin a ziyarar da ya kai a kasar ta Rasha. Dukkan bangarorin sun yaba da irin ci gaban da aka samu a wannan fagen. Har ila yau sun tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi yankin da ma na ƙasa da ƙasa ciki har da yanayin da ake ciki a ƙasar Ukraine da kuma irin farfagandar da Amurka da ƙawayenta na ƙasashen Turai ke ta yaɗawa na yiwuwar cewa Rasha za ta kai Ukraine harin soji. Ƙungiyar Hezbollah ta ce ita ce ke kera makaman roka da jiragen sama marasa matuƙi da kanta. Babban sakajin ɗin ƙungiyar Hezbollah da ke ƙasar Lebanon sai Hassan Nasrullah ya bayyana cewa dakarun ƙungiyar ne ke ƙera dukkan makaman roka da jiragen sama marasa matuƙi da kansu ba tare da taimakon wani ba. Kuma suna da ƙarfin da za su iya mayar da makamin roka ya koma makami mai linzami. Sayyid Nasrullah ya faɗa hakan ne a wani bayani da yake yi ta gidan talabijin Ayu Laraba lokacin da yake bayani kan shugabanni da gwamnatin yahudan sahiyuniya game da irin karfin soji da kungiyar take da shi ya ce makiya suna yi wa mutane barazana ne da yaƙi kawai amma sun san cewa yana da matukar wahala gare su kuma zai ja musu munar asara kuma hezbollah za ta iya inganta makamanta na roka domin kawo ƙarshen barazanar isra'ila da yake bayani game da tunawa da zagayowar shahadar shugabannin ƙungiyar ta hezbollah shahid ragi bahar da kuma said abbas al-musawi da imad muguniya ya ce yanzu kungiyar ta cika shekaru arba'in da kafuwa jinin shahidai da aka zubar ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da jajircewa akan hanyar gwagwarmaya da ya ƙarshe ya nuna cewa aƙidar tsayin daka da gwagwarmaya a yankin ta fara ne tun kafin kafa kungiyar hezbollah da ya tir da wasu ƙashen laraba su kulla hulɗa da isra'ila kuma siffata isra'ilan a matsayin gwamnatin wucin gadi ta kama hanyar rushewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta yi rijistar sabbin masu zaɓe fiye da miliyan biyar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya mahamudu yakubu shine bayyana hakan inda ya nuna cewa ya zuwa watan fabrairu da muke ciki hukumar ta samu nasarar yi wa sabbin masu zaɓe miliyan 5.8 rijista na sunayensu a ci gaba take yi na ganin an yi wa kowa rijistar sunansa har ila yau ya ƙara da cewa kimanin mutane miliyan 1.3 daga cikin masu rijistar sun rijistar ne ta hanyar yanar gizo yayin da kuma miliyan 1.84 kuma suka yi ido da ido a wuraren da hukumar ta keɓe don yi rijistar kuma miliyan 1.6 maza ne yayin da miliyan 1.5 mata ne su kuma nakasassu adadinsu ya kai dubu ashirin da bakwai ɗari biyar da arba'in da uku. Madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da haɗu su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.